عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين yabo da دجنجنا da jinjinawa sun tabbata ga Allah maɗaukakin muna neman agajinsa da taimakonsa da kulawarsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar babu mai iya ɓatar da shi, wanda ya ɓace babu mai iya shiryar da shi sai Allah, Allah ya shiryar da mu. Salati da ɗaukaka da girmamawa sun tabbata ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi rahama ga a talikai. A makon da ya gabata a cikin shirinmu na kundin tarihi mun ɗauko bayani akan kissar da Imam Bukhari ya rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas a kan maganan Annabi Ibrahim da ya ɗauko matarsa daga yankin Sham ya kawo ta cikin tsakiyar Sahara ta Bakka ya ajiye ta kuma ya juya ya tafi kuma bai ƙara dawowa ba sai bayan gari ya zama gari ita ta rasu ɗanta ya zama babban mutum har ya aure, kuma mun ji hanyar da suka haɗu har shi annabi Ibrahim yake gaya wa ɗansa annabi Ismail, Allah ya umarce ni in gina ɗaki a nan, kuma ya ce ka taimaka min wajen aikin. Suka haɗu annabawa biyu suka gina wannan guri. Dama an tambayi annabi sallallahu Alaihi wasallama game da wato gina Ka'aba da gina almasjid al-Aqsa. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce wanda ya gina almasjid al-Aqsa shekara arba'in tsakanin gina almasjid al-Aqsa da almasjid al-Haram. wata ruwaya kuma ta zo ba a cikin Bukhari ba cewa annabi Ishaqa ne farkon wanda ya fara gina almasjid al-aqsa shi annabi Suleimani sake maimaita ginin yayi yayi mai kwari na, na, dutse da dutse tun da shi yana iya sa aljanu su aiki to amma wanda ya fara assasa ginin annabi Ishaqa ne don haka masallatan da suka fi kowanne daraja a duniya guda ukun nan dukkansu annabawa suka gina su masallaci mai alfarma annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismaila suka gina masallacin annabi dama annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya jagoranci ginin da shi da sahabbai yana Allahumma la aisha illa aishul akhira faghfir lil ansari wal muhajira ana ginin yana faɗar wannan kuma suna cewa nahnu allazina bay'u muhammada alal jihad ma baqina abada Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina wal mushrikuna qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina suna wannan kasida suna wannan aiki sai wancan masallaci na uku al masjid al aqsa wanda annabi wato ishaq ya fara ginawa kuma annabi suleiman ya zo ya sake jaddada ginin to wannan muka yi bayani cewa annabi ibrahim ya yi mafarki a cikin mafarkin allah ya nuna masa cewa ya yanka ɗansa annabi isma'il ku duba yadda suka yi shekara da shekaru ba su haɗu ba kuma sannan yanzu ya zo yana jin daɗin gamuwa da ɗansa na fari, kun san ɗan fari da shiga rai, kuma ga shi an yi shekara ishirin ba a haɗu ba, kuma ya zo ya kwanta bacci kuma Allah ta'ala ya ce yanka ɗan nan. Wannan yankawa jarabawa ce ashe, Allah ta'ala ya ga yadda annabi Ibrahim ya wato zaƙu da jin daɗi da yake yi na gamuwa da ɗansa, to sai Allah yake so ya gwada ƙaunar da yake wa ɗansa da biyayyar da yake wa Allah. Shin zai iya bin Allah hatta akan ɗansa? annabi Ibrahim da safe sai ya ce ma ɗansa ya kai ɗana na yi mafarki ina yanka ka ya kake ganin za a yi sai ɗan ya ce ya baba ka zartar da abin da aka saka kuma za ka same ni insha Allahu cikin masu haƙuri annabi Ibrahim ya rike hannun ɗansa suka tafi bayan gari a nan ne a cikin sahihu targhib wa tarhib na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo wata kisa ya inganta isnadin ta cewa bayan sun fita bayan garin sai shedan ya fito wa Annabi Ibrahim yana cewa kada ka kuskura ka kashe ɗanka. Mafarkin nan da kai ba gaskiya ba ne, ni ne na zo na sa maka wasi. Sai an Ibrahim ya ɗauki dutse ya rantalawa shaiɗan aka, saboda zafin jifan da kuma yadda ya same shi, sai da ƙafasa ta rufta a cikin yashi ta zama rami. Wannan shi ne gurin jifan shaiɗan na farko. Ya sake biyo annabi Ibrahim yana gaya masa dai kafa yadda ya zartar da wannan abun. Annabi Ibrahim ya sake ɗaukan dutse ya sake rankwala ma aka, sai ya sake rubtawa cikin ƙasa wannan gurin sai ya zama alaman jifa na biyu I sake bin annabi Ibrahim annabi ya sake ɗaukan dutse ya yi ta'awizi ya rankwala masa ya sake rubtawa wannan guraren guda uku su ne Allah ya wanzar da su su zama gurin jifan shedan da haka da ana cewa za a jefi shedan abin da ake nufi annabi Ibrahim ya jefi shaiɗan sau uku kuma ya same shi kuma aka kuma shedan ya ji zafin jifan sai Allah ya wanzar da wannan alama ta zamo koyi da annabi Ibrahim. Ba ana nufin shaiɗan ne duk ranar jifa yake zuwa ya zauna a gurin ku ta aitaran kwala masa dutse ba. Ina nan ana yi da shi watakila shi ma shiga cikin masu jifan. Jifan koyi ne da annabi Ibrahim, kamar yadda hawa dutsen arfa da gangarowa, asalin wacce ta fara yi hajara mata annabi Ibrahim, amma Allah ya wanzar da shi a cikin sunnonin haji, a cikin wajibabbin haji, a cikin rukunan haji. Kun ga ashe mu yanzu ba muna yi ba ne don neman ruwa ga jariri, a'a, muna yi ne don neman rahama ga Allah, kuma amma wacce ta fara wannan kafin ya zama ibada, waccan ce, sai Allah kuma ya mai da shi ibada a cikin aikin hajji. Kama a wajen ɗawaful kudum, za mu ga alhazai suna maza suna buɗe su guda ɗaya, kuma suna yin sauri ko gudu-gudu sauri-sauri a ɗawafi ukun farko. Asalin wannan a tarihi ya faru ne lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya shiga Madina ya zauna a can kuma zai zo zai umara. Sai kafirai suka yi ta yaɗa jita-jita cewa komawar annabi sallallahu alaihi wasallama maka a Madina shi da sahabbai tattalin arzikinsu ya karye, yanzu a cikin yunwa suke, a cikin fatara suke, a cikin tsiya suke, sun rame, cuta ta cinye su, ba za ma su iya aikin hajji ba, to sai jita-jita ta yawa. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai in kun zo dawafi ku bude kafada ku dan su ga ku. su san kuna nan lafiya kuma ku tafi da gudu a na farko guda uku dan su san lafiyar ku lau ma ku iya yin aikin haji koda da gudu ne to dan wani sahabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya so su yi bakon gaba ɗaya da gudu sai ya tausaya musu ya ce su yi ukun farko da gudu sannan su yi hudun ƙarshe da ainihin wato tafiya yadda suka saba to kun ga yanzu su sahabbai sun yi wancan ne dan waccan siyasar ta musulunci a kara cewa ƙarya ne jita jita da ake yaɗawa. Haka kun ga wajabcin kenan musulmi su zama suna da kafafen watsa labarai na isar da nasu manufofi da kare su. To amma yanzu mu ya zame mana sunnar aikin hajji ta wancan ɗin. To shi ma annabi Ibrahim shi ne wanda ya rankwala wa shaiɗan jifa, amma sai Allah ta'ala ya mayar da wannan ko cikin aikin haji wanda kuma ake aikatawa don wancan koyi da annabi Ibrahim da kuma wancan aikin hajji قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل To da annabi Ibrahim wato ya rankwalawa shedan wannan wato dutse ko ya masa jifa uku wanda mu yanzu an mayar da shi alhaji in ya cika cif zai jefa dutse ne guda saba'in ranar goma ga wata zai jefa bakwai washe gari 21 washe gari 21 bakwai bakwai kai washe gari ma 21 kowanne bakwai bakwai bakwai sau uku ashirin da ɗaya bakwai sau uku ashirin da ɗaya bakwai sau uku ashirin da ɗaya an haɗa ya zamo ainihin wato sittin da uku sannan ga bakwai wanda aka jefa na farko an haɗa saba'in kenan wato mutum ya cika dutse saba'in zai jefa to da annabi ibrahim ya wato ainihin tafiye je ya wasa wuƙa ya ja wuƙa ya ɗora a kan wato wuyan ɗansa, an ce ma ya juya shi ne yana kallon ƙasa don kasu haɗa ido tausayi ya sa ya kasa zartar da umarnin Allah. Ya ɗora wuƙa zai ja sai Allah ya kira shi ya ce annabi Ibrahim ba so nake ka yanka ɗanka ba gwada ka ne ga fansan ɗan na fanshe shi da rago a yanka. To wannan rago wasu suna ta bayanin a ina ka ɗauko shi rago ne kawai aka kamo kalman a kira shi rago ma sai dai in ya zo a hadisi amma Allah ce ofadainahu bi zibhin azim abin yanka mai girma amma malamai sun ce rago ne wanda aka wato fanshi annabi Isma'ila da shi kun ga ashe hatta ranar sallah da muke siyan shanu da raƙuma da tumaki da awaki mu yanka milayya shi ma asali koyi ne da sunnar annabi Ibrahim wanda da can ɗansa zai yanka aka fanshi ɗan da abin yanka kuma aka dawwamar da wannan abin a cikin addini ya zama har yau ɗin nan fattabi'u millata Ibrahim hanifa har yau ɗinnan ya zama ibada ce wacce duk shekara mai hali yake siyan rago iyanka domin koyi da wato waccan sunna ta annabi Ibrahim da kuma sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda ya sai rago guda biyu ya yanka wa kansa ɗaya ya yanka ɗaya kuma ya ce duk wanda bai samu damar layya ba a cikin al'ummarsa sallallahu alaihi wa sallam to annabi Ibrahim Allah ya fanshi ɗansa da rago aka kuma sanya wannan rago ya zama wato shi aka yanka a bakacin annabi Isma'ila da za a yanka da dama Allah ya kaddara annabi Ismail ta zuriyansa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama zai fito kamar yadda annabi Ishaqa ta zuriyarsa annabi Yaqubu ya fito ya fi ‘ya'ya goma sha biyu cikinsu annabi Ismail yana ciki, akwai wanda ake cewa cikin ɗansa akwai Yahuda ko Yahuza, wanda sun ce Yahuda da ake cewa daga na aka samu Yahud, a wata fassara da aka yi kalmar Yahudu guda uku. Ma'ana Yahud suna nufin zuriyan annabi Yahuda ko Yahuza ɗan annabi, wato Yaƙub ɗan annabi, Ishaƙa ɗan annabi Ibrahim. Wato kusan annabawan banu Isra'il da ake cewa Isra'il ɗin kalma ce ainihin ta Hibru, wanda tana nufin ko kuma wasu ce wato kan'aniyun, ko kuma kalma ce wacce take yaren yarensa annabi Ibrahim, wanda yana nufin wato Isra'il yana nufin wato bawan Allah, Isra'il, el ɗin Allah kenan a yarensu izra kuma bawa wato babban bawan Allah kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi da haka yasa malamai suka ce ladabi ne kakka ce Allah ya yi wa banu isra'ila kaza sai ka ce Allah ya yi wa lalatattun cikin banu isra'il domin annabi Musa banu Isra'il ne daga cikin zuriyar yake, annabi Isa daga ne yake, duk annabawan da suka fito ta nan da nan suke, Isra'ila annabi Yaƙub, banuhu ‘ya'yansa, ashe ba ‘ya'yansa ne duka suka yi laifi ba, da aka waɗannan kangararrun, fanɗararrun wanda suka kaucewa hanyar Allah a cikin zuriyarsa, Allah ya mai da wasu birrai, ya mai da wasu aladu, ya la'ance su, ya tsine musu suka faɗi magunan magana akan annabawa da annabta da Allah, to in an tayi sai a ce kafiran banu Isra'il, kada a ce dukkan banu Isra'il. Shi yasa suka saula suka sawa daular su suna Isra'ila don su yaudari jama'a, wato annabi Yaƙub kenan, shine Isra'il. to kun ga wannan shi ne. da haka annabi Ibrahim shi ne baban wannan zuriya duka da ta ɓarko ta zuriyarsa to shi annabi Isma'il wanda shi ya zauna a cikin wannan yanki na Bakka ko Makka wanda Allah ta'ala ya mai da shi gari ta hanyar haɗuwan ƙabilun larabawa suka tashi wannan gari na makka da haka kun ga ashe garin makka wanda ya kafa shi gaba ɗaya a duniya shi ne annabi wato isma'il ko mu ce mace ce ma ta kafa garin makka in za mu taƙaita tarihi za mu iya cewa mace ce ta kafa garin maka ta yi wata ra'ayi ma tambaya a ce waye ya kafa garin maka sai ka ce mace ce sunan ta hajara ita ta kafa garin maka duk wanda ya zo maka a bayanta ya zo ko mu ce ita da mijinta annabi wato Ibrahim suka kafa garin maka da kuma ɗansu jariri annabi Ismail. To bayan tafiya ta yi nisa, zuriya suka yi ta haifowa daga cikin zuriyan annabi Ismaila suka yi ta yaduwa a wannan yanki har suka zama abin da suka zama. Wanda ta nan ne malamai suke kafa suke kasa nasabar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama zuwa kaso uku dangane ga haɗuwarsa da annabi Ismaila da haɗuwarsa da annabi haɗi zuwa annabi Adam. To, amma malamai suka ce tarihin nasabar a nan ya kasu gida uku, daga kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama zuwa ga Adnan akwai mutum ashirin, wannan mutum ashirin dukkan malaman tarihi sun yi ittifaƙin ruwaito wannan mutum ashirin ɗin a jere zuwa Adnan. Shi Adnan ba ɗan annabi Ismail ba ne, tsakanin Adnan zuwa annabi Ismaila akwai wasu mutane da yawa a nan. Wannan ne aka yi saɓani wajen ƙirgo adadinsu da sunayensu da laƙabinsu. Da haka a nan nasabar daga annabi Ismail zuwa Adnan akwai wato maganganu da haka wasu inganta jerantawar wasu kuma sun da'afa isnadin da ya jeranto su ɗin a haka, saboda ganin cewa annabi wato Adnan wanda shi ne ainihin wato baba na ashirin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan an yi ittifaki akan rawaito shi amma da kan Adnan zuwa wato annabi Isma'il nan kuma an yi saɓanin sunayen da adadin amma dai akwai shi sai dai ba a riƙe shi yadda wato yake bidabt kamar yadda aka riƙe wannan na farko ba kamar yadda kuma da kan annabi Ismail zuwa annabi Ibrahim haƙi zuwa kan annabi wato ainihin Adam wanda kowa yana da wannan nasabar sai dai mantuwa da rashin rubutu amma kowa da za a rubuta za a tabbatar da babanka shi kakanka shi yafi babanka kakan babanka yafi kakanka haka da zaka rike kai ta tafiya ba mantuwa ba abin nan za ka haɗe ga annabi Adam kowa yana da wannan sai dai rubutawar da tantance hakan yake nan ne ake samun saɓani da haka kenan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga zuriyan annabi Isma'ila yake da haka shi ma ɗan annabi Ibrahim ne kuma wannan addu'a da ya cewa rabbana wab'ath fihim rasulan minhum tulu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim Allah ya amshi wannan abu ya fito da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga cikin zuriyar annabi Isma'il wannan shi ne nasabar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya biyo har ya zuwa kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce dama Allah ta'ala zaɓi ya yi da ya duba a cikin kabilu sai ya zaɓi Laraba daga cikin Larabawa ya zaɓi Banu Isma'il daga Banu Isma'il ya zaɓi wato wato Adnan Banu Adnan daga Adnan kuma yayyo ƙasa har ya zaɓi Banu Hashim kuma daga Banu Hashim aka zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu kenan mafi darajar dukkan halittar da Allah ta'ala ya yi. Annab sallallahu ta'ala alaihi wasallama an haife shi ne a cikin wannan gari na Makka wanda ba wato kakansa annabi Ismaila da kuma kakarsa wato Hajara suka kafa. A cikin wannan garin kuma a cikin wannan zuriyar aka haifi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ana bawa cewa wato ainihin da an kiyaye wannan wato lokaci da wannan ne don fitowar annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan zuriya wannan yana daga cikin hassada da rigima da yahudawa suke yi da musulmi cewa dan me yasa duk annabawan da Allah ya aiko daga zuriyan annabi Yaqub ake aiko su amma shi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka aiko shi daga zuriyan annabi Isma'il wato shi kaɗai ne ya fito annabi a cikin zuriyar annabi Ismail, amma duk ragowan annabawa kaf waɗanda suka biyo bayan annabi Ibrahim ta ɓangaren annabi Ishaqa suka fito, ɗan annabi Yaƙo, wato baban annabi Yaƙo. Amma duk ragowan kuma shi kaɗai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ta hanyar annabi wato ainihin Ismaila. Don haka suke cewa, ai su ’ya'yan Sara ne, shi kuma annabi Ismail ɗan Hajara ne, Hajara kuma baiwa ce, wato suna rena Hajara. to sai Allah ya nuna musu to yana yin abin da ya ga dama sai ya ɗauko annabin da ya fi kowanne daraja sai ya fito da shi ta zuriyan Hajar ɗin ta zuriyan annabi Ismaila kuma ta cikin Larabawa. To annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama an haife shi ne a cikin garin Makka kuma a gurin da ya fi ko ina daraja a doron ƙasa. Ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi maganganu kusan bakwai a kai, wasu ma sun ce a cikin watan Ramadan ne. wasu ka ce a'a a cikin watan rabiul awwal ne wasu ce takwas ga wata wasu ce sha takwas ga wata wasu ce goma sha biyu ga wata to bayan maganganu da aka yi akan ranar an fi rinjayar da ranar sha biyu ga wata sai kuma magana akan wato a wace shekara wasu ka ce akwai abu da ya faru na hadisatu fil wato abin da ya faru na wani mutum da ya zo da giwa domin ya rushe Ka'aba wanda ƙur'ani ya bada kissar. Wannan mutum da ya zo da niyan ya rushe Ka'aba to a shekarar da wannan abin ya faru a shekarar aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma masu rubuta tarihi suka ce kafin giwan ne ko bayan giwan ne ko a ranar giwan ne wato qablal fili ko yawmal fili ko ba'dal fili wasu ce a'a yawmul fili wasu ce a'a amul fili wasu ce a'a qablal fili wasu ce ba'dal fili wato kauli hudu akai wasu sun ce a shekarar da giwa aka halakar da mutane masu zuwa su rushe Ka'aba da giwa a shekar aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce a'a kafin zuwan giwan ne da kaɗan wasu ka ce a'a bayan zuwan giwan ne da kaɗan wasu ka ce a ranar da abin da ya faru aka halakar da masu giwa to a asuban wannan rana aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan malamai sun kawo kauli hudu ba su rinjayar da ko ɗaya ba sai dai kowanne a cikin hudun an haɗa shi da filu ko amal fili ko qablal fili ko yawmul fili ko ba'dal fili aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wani sahabi ya tambaye shi ka ba mu labarin kanka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ne addu'ar annabi Ibrahima da ya addu'a rabbana wab'ath fihim rasulan minhum to ni ne wannan addu'ar Allah ni ne kuma bisharar da annabi Isa yayi ni ne bisharar annabi Isa Ya ce sannan ni ne kuma wanda mahaifiyata da ta ɗau ciki na sai ta mafarki haske ya fito daga jikinta ya haskaka duniya gaba ɗaya to ni ne wannan ni ne lokacin da ana shayar da ni a cikin banu sa'ad ina ɗan shekara hudu ko biyar mala'iku biyu suka zo suka tsaga ƙirjina suka ɗauko tasa suka yanko wani abu a ciki suka ɗauko zuciyata suka saka a cikin wata tiyata ta, ta mala'iku suka sa yanzu gashi ana jira ana amaliyatul jira wato uh, operation da ake a sawa mutum abu ko a cire wanda ya zama ruwan dare yanzu suka saka shi a cikin wannan suka wanke tas suka bancina wani nama sai suka mayar suka dasa suka shafe kirjin da wani sahabi yana faɗa yake cewa muna ga alamar shatin wannan tsagar har yanzu a cikin kirjin annabi sallallahu alaihi wasallama suka haɗe wannan kirjin yace suka wanke zuciyata suka dasa sai suka ce a auna nauyinsa da al'ummansa yace aka saka mutum goma a sikeli aka sani a sikeli na rinjaye mutum goma aka sake sa mutum ɗari aka sa ni a sikeli na rinjaye mutum ɗari aka sa mutum dubu aka auna ni da mutum dubu ɗin na rinjaye mutum dubu suka ce ku bar shi haka inda za ku auna shi da duk al'ummarsa shi kaɗai sai ya rinjaye su yace to ni ne wannan haka haihuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama haihuwa ce wacce ta kawo wa duniya haske ta kawo duniya alheri ta kawo duniya albarka ta kawo canji da revolution na rayuwa a siyasa da tattalin arziki da zamantakewa kuma inda aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama guri ne da ya ƙaurin suna wajen rikici wajen rigima wajen rashin haɗin kai wajen wato ainihin wato abubuwa sun yi zafi sun yi duhu sun yi diɗin sai Allah ya fito da wannan haske a wannan guri saboda haka a abubuwa sun faru da yawa a cikin larabawa na ƙisoshi wasu sun tabbata wasu su tabbata ba wasu kuma ana ba da su har yanzu ba a san isinadinsu ba na wato abubuwa da suka yi ta faruwa kafin haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ibnu kasir a cikin littafinsa na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo waɗannan wanda kuma akwai sahihu sira wanda Sheikh Muhammad Nasir dini Albani ya tantance ingantattun rawayoyi akan wannan ya kawo a ciki da sauran malamai da suke bin diddigin inganci a ɓangaren sira duk sun bi waɗannan tsari na yadda za a tantance waɗannan ruwayoyi kuma a ware su. annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi kadai ne a wajen babansa shi kadai ne a wajen babarsa ba shi da shaƙiƙi ba shi da li'abdi ba shi da li'ummi shi babansa kadai ta aura babansa babarsa kadai ya aura don haka shi kadai tak aka haifa a gidansu ba wanda zai ce shi shaƙiƙin annabi ne ko li'abbin annabi ne ko li'ummin annabi ne ko ɗan agolan gidan annabi ne babu babansa shi kadai ya haifa babarsa ita kadai ta haifa babansa bai taba aure ba sai babansa babansa ba taba yin aure ba sai babansa to amma abinda malaman tarihi suka yi ittifaki mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama abdallah ya rasu kafin a haifi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai dai wasu ce yana ciki wasu ce da cikinsa wasu ce a'a an kusa haihuwasa wasu ce a'a da karamin ciki wasu ka ce a'a bayan an haife shi kaɗan ne ya rasu amma ruwa da tafi inganci yana ciki ne mahaifinsa ya rasu da haka bai ga mahaifinsa ba mahaifiyarsa bayan ta haife shi laraba suna da wata al'ada suna so suna ga yaron da ya girma a ƙauye to ya fi jarumta ya fi ƙarfin hali ya fi juriya shi kuma zaman birni in ba juriya ko yanzu ka kula wato ainihin waɗanda suka samu tarbiyyar zaman ƙauye sun fi juriya ko da a cikin birnin ne ko da wajen neman kuɗi ake da sana'o'i masu wahala za ga wanda suka fito daga karkara sun fi ƙarfin hali akan 'yan birni wajen neman wannan shi ɗan birni ya saba da jin daɗi da bacci da mutuwan jiki da basir da shawara saboda baya motsa jikinsa sosai sai ga ko a cikin birnin yanzu sai ka ga waɗanda Allah ta'ala ya fi ba arziki wanda suka zauna a karkara sun fi samun arziki so da suka zo birni ba sa jin tsoro ba sa jin kunya ba sa jin nauyi na su iya kowace sana'a amma shi ɗan birni ne sai ga ba zai leburanci ba ba zai sai da shayi ba sai ka ga wani ya zo yana sai da shayi a unguwa kuma 'yan birnin ne suke ainihin wato siyan shayin su ko ba sa iya yin shayin To nan za mu tsaya a sati mai zuwa insha Allahu za mu shiga cikakken tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk abin da ya faru a cikin Makka. nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin wato Umar Sa'idu Tudun Wada da Malama Hassana ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa wassalamu alaikum متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا